بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه رعاة ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشاء فيه وإذا أظلم عليهم قالوا ولو شاء العذاب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وأدت للكافرين الحمد لله وكفى وصلوات الله وسلامه على عبده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهل الوفا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الورى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a biyu ga wata ramadan hijira ta 444 daidai da 24 ga watan uku shekara ta 2023 za mu ci gaba tafsiri a suratul ahzab daga aya ta tara insha Allah karatunmu na yau yana dauke da bayani akan masu yakar madina masu yakar madina a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga makka ya koma madina ya tarar da mutane daban-daban a garin madina wannan ya tabbata a tarihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar makka ya koma madina a matsayin hijira saboda a samu sauki ta wajen gudanar da addinin Allah amma can ma madinan da ya tafi sai ya tarar da matsala duk da cewar matsalar da take madina ta bambanta da matsalar da ya baro a makka wannan yana cikin bayanin da ibn al-qayyim al-jawziya ya gabatar a littafin sazatul ma'ad mujallal na uku shafi na 126 domin littafin sazatul ma'ad littafin da ibn al-qayyim al-jawziya ya rubuta saboda bayanin abubuwan da suka shafi rayuwar manzon Allah to shi yasa littafin sazatul ma'ad ibn al-qayyim ya yi magana musamman a kan hijiran annabi Muhammad. Domin babu shakka hijirar da manzon Allah ya daga Makka zuwa Madina tana da tasiri a rayuwar musulunci. Babu yadda za a yi mutum ya karanta tarihin musulunci bai nemi sanin yanayin zaman da annabi ya yi a garin Madina ba. don haka yasa ibnu qayyim ya magana akai yace lamma qadima an-nabiyyu al-madinata a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso garin madina sara al-kufaru ma'ahu salasata aqsamin sai manzon Allah ya tarar da madina nan ma dai akwai kafiran to amma sun bambanta da tsarin kafirai da suke garin makka kafiran da suke garin madina sun kasu kashi uku ismun salahahum wa wada'ahum ala Allah yuharibuhu kashi guda a lokacin da manzon Allah ya iso garin Madina ya sulhu da su an yi yarjejeniya annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yake su ba su ma ba za su yake shi ba wala yuzahiru alaihi ko ba za su taimaki wani wanda ya yi nufin ya yake shi ba wala yuwalu alaihi aduwahu kuma ba za su taimaka ma ba za su haɗa kai da wani makiyin manzon Allah ba to wannan shine yarjejeniyar da aka yi a tsakanin annabi da kafiran da suke ganin Madina kashi guda wa hum ala kufrihim an yadda su tabbata kan kafircin su ba dole bane su musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yarjejeniya da su su tabbata akan kafircin su aminuna ala jima'ihim wa amwalihim kuma suna da amanar dukiyarsu da jininsu saboda aka babu fada a tsakaninsu da musulmai wannan kashi guda kenan wa qismun harabuhu to kashi guda kuma wannan ba su yi sulhu da manzon Allah ba a lokacin da annabi ya iso garin Madina sun bayyana markiyayya saboda ka a fada ake a fada ake wa sabu la huladawa saboda ka shi kansa manzon Allah ya sani waɗannan kafiran makiyansa ne wa kismun sannan akwai kashi guda na kafirai tarikuhu su wannan kashi guda ɗin suna tsakatsaki falam yi salihuhu walam yi harihuhu ba su yi sulhu da manzon Allah ba kuma ba su yaki annabi sallallahu alaihi wasallam ba bal intabaru wannan kashi guda suna jira su ga menene al'amarin annabi zai kasance tunda mutum ne ba ko a gari babu tabbas al'amarinsa zai bunƙasa ko kuma al'amarin ya lalace saboda haka suka sa ido suna jira su ga me zai tabbata game da al'amarin musulunci intabaru ma ya ƙulu ilaihi amurhu wa amuru a da'ihi suna jira su gani shin gaba annabi zai yi ƙarfi idan ya samu ƙarfi kaga za su mara mishi ko kuwa a gaba makiyan annabi za su yi ƙarfi idan suka ga makiyan annabi sun fi shi ƙarfi to za su mara musu saboda ka waɗannan su yake kira munafikai suna tsaka-tsaki ah, ba su nuna soyayyarsu ga manzon Allah ba kuma ba su nuna kiyayyarsu ba summa min haula man kana yuhibbu zuhurahu wa intisarahu bil batil amma duk da haka wannan kashi na uku din waɗanda ba su nuna soyayyarsu ga annabi ko kiyayyarsu ba yan tsakataki wasu daga cikinsu suna son su ga cewar annabi ya lalace al'amarin sama ya lalace wato suna fatan su ga hallakar manzon Allah wa minhum man dakala ma'ahu fi zahir wani kuma sai ya ga ya kamata ya karba addinin musulunci don in bai karba ba to ba zai samu daɗin zama a garin ba amma dai a zuciyarsa baya son annabi Muhammad wa huwa ma'a aduhi fil batin saboda haka a zahiri yana tare da annabi wa huwa ma'a aduhi fil batin amma a boye fa a boye yana tare da makiyin annabi waɗannan su ne munafikai saboda ka yin ka dubi suratul bakara haka nan ta karkasa mutanen liyaman alfariƙai ne wa haula ya humul munafikun waɗannan su ne munafikai akwai waɗanda sun ba da kai ga musulunci amma me yasa suka ba wa musulunci haɗin kai suka shiga sun shiga ne a zahiri saboda suna tsoron in ba su musulunta ba ba za su ji daɗin zama a garin madina ba amma a ɓoye ba musulmai ba ne fa'amala kullu ta'ifatin min shi tawa'if ibn al ya ce saboda haka a lokacin da annabi ya isa madina sai yana mu'amala da kowane sashi na nau'ukan kafirai kashi uku dinnan bima amarahu bihi mu'amalar da annabi yake yi da kowane sashi na kafirai mu'amala ce da Allah ya masa umarni ya yi irinta a lokacin da manzon Allah ya tafi Madina tabaraka wa ta'ala fa salaha yahuda Madina saboda ka a lokacin da annabi ya zo garin Madina matakin farko da yake annabi ya samu akwai Yahudawa manzon Allah sai ya kira su yace ku zo mu zauna mu rubuta yarjejeniya na zaman lafiya aka rubuta wa katafa bainahum kataba bainahum wa bainahu kitabu amni aka rubuta takarda ta alkawarin za a zauna lafiya a garin madina da yahudawa da musulmai to yahudawan kuma kanu salasu fawa'if sun kasance sun kasance kabilu uku ne a garin madina kanu salasa fawa'if haular madina akwai banu kainu akwai banu nadir sannan akwai banu ba. dukansu da yahudawa ne amma kabila ne daban-daban to wannan yasa annabi ya samu zaman lafiya a garin madina saboda alkawarin da aka rubuta to amma duk da haka yahudawan nan suka yi ta kokarin munafinci ga manzon Allah suka dinga kulle-kulle ga annabi Muhammad da farko ba su nuna kiyayyarsu ba amma da aka kai ga yakin badar lokacin da aka yi yakin badar suka ga cewa annabi ya yi nasara suka ce to lallai al'amarin mutumin nan faƙa da ƙarfi yake yi a dai jira a gani aka zo yakin uhudu suka ga ba a murkushe musulunci ba to daga nan suka fahimci rayuwarsu a garin madina ba za ta taɓa samun nagarta ba inda manzon Allah yana garin yaya za a yi a yi ƙulle da za a ga bayan manzon Allah wannan ya aku bayan yakin badar da yakin uhud fataharraka وفد yahudi yajubul الجزيرة arabiyya aka samu wasu mutane daga cikin yahudawan da suke garin madina suka fita suna zagaye ƙabilun larabawa gaba ɗaya da suke duniya waɗannan manyan yahudawan suna tafiya suna samun ƙabilu daban-daban na larabawa suna neman haɗin kansu ta yanda za a haɗa wata runduna guda mai ƙarfi rundunar da take da haɗin kan yahudawa da kuma larabawa a samar da wata runduna ta mayaka mai ƙarfi wannan rundunar ta zo garin madina ta murkushe annabi muhammad da musulmai saboda haka a bayan addinin musulunci baki ɗayansa don haka aka samu waɗanda suka tashi musamman daga garin madina suna tafiya ga shugabannin larabawa ana kulle yarjejeniya wanda ibn al qaymi al-jawziya a littafin zatul ma'ad ya rubuta sunayensu yana mujallar na uku shafi na 240 daga cikinsu yana cewa akwai sallamu bin abil ah, haƙi naburi akwai huyayyu bin akwab naburi mutum na uku shine kinanatu bin abil hafiq annabari akwai kuma hauzatu bin qais alwa'ili da mutum na biyar abu ammar alwa'ili da kuma mutum na shida sallam bin mishkam sallam bin mishkam wannan duka bayaninsa ya taho a littafan tarihi babu shakka manyan yahudawa ne da suka tashi suka tafi garin makka suka zo suka samu shugabannin makka ga abin da muke tunanin ya kamata a yi ya kamata ƙabilu su haɗa kai da mu yahudawa mu yaƙi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da duk wani makiyi manzon Allah idan ji wannan shawara sai ya karba don haka nan da nan larabawa sun karbi wannan shawara ta yahudawa to inda aka samu kuskure su waɗannan yahudawa sun manta cewa akwai alkawarin zaman lafiya a tsakaninsu da annabi Muhammad a lokacin da manzon Allah ya zo garin Madina abu na farko da ya yi shi ne aka rubuta alkawarin zaman lafiya wannan alkawari kuwa abinda ya kunsa ba za su yaƙi annabi ba sannan ba za su taimaka ma wanda zai yaƙi manzon Allah ba ba za su ba da taimako ga duk wani wanda yake nufin ya yaƙi addinin musulunci ba wannan yana rubuce sai ga sun taka wannan alkawari yahuda wannan suka dinga zagaye ƙabilun larabawa sun tafi makka suka samu haɗin kai na ƙurashawa ƙarƙashin jagorancin abu Sufiyan zun harbin kafin allah ya nufe shi da musulunta allah ya ƙara masa yarda abu Sufiyan shi ne wanda ya jagoranci sojojin ƙurashawa sai da aka haɗa mutane dubu hudu a garin makka zallan shawa, sojoji saboda haka dangin annabi sun ba da nasu hatsun kai ga sojoji da aka samu dubu hudu saboda a yaƙi addinin musulunci na farko kenan na biyu akwai rundunar da aka samu daga gafafan jagoranta shine na binu hisni sannan a cikinsu akwai banu fazara to na uku aka samu runduna daga banu murra jagoransu eh, shine alharisu bin aufin ya taho da sojoji 400 to wannan ya hada da wato yankin kabilar banu zakafan sannan na hudu aka samu rundunar banu ashja'i duk iyadatin mis'ar binu ruhaila jagoransu shine mis'ar wani balarabe wanda shi ma bani ne a yaki, ya taho da sojoji mutum 400 na biyar aka sami rundunar banu asad rundunar banu asad ita wannan runduna ta taho ƙarƙashin jagorancin tsolaiha bin huwailid wanda shi ma sananne ne a tarihi ta wajen wato jarumtakar yaƙi ya taho da sojoji mutum 4,500 na shida aka samu rundunar banu sulaim jagoransu shine sufyan bin abd shamsi ya zo da sojoji mutum 700 a takaice sai da aka hada sojoji mutum 10,000 bayan waɗannan sojoji sun haɗu, kaga akwai haɗin kai sannan kuma idan sun taho madina akwai yahudawa madina su ma dama su suka shirya wannan rundunar yaƙi ɗin kaga kenan an haɗa kai a tsakanin yahudawa da larabawa za a yi ƙoƙari a gabayan addinin musulunci waye shugaba gaba ɗaya sai aka ce an bada jagorancin gaba ɗaya ga abu sufiyan wannan yana cikin littafan tarihi kamar siratu ibn hisham eh, mujallar na biyu shafin ɗari biyu da goma sha biyar haka ma in ka bibiya kwabakatul kubra littafin ibn sa'adin mujallar na biyu shafi na arba'in da biyar da albidayatu wani nihaya na ibn kasir mujallar na hudu shafin dari da biyar babu wani littafin tarihi wanda bai ba da labarin haɗin kai da aka samu a tsakanin yahudawa da larabawa a yaƙi addinin musulunci ba babu wani littafi sananne wanda bai ba da labarin ba fa littafin fathul bari ibnu hajar don an samu saɓani game da shekarar da wannan abin ya auku da ibnu hajar da ya tattaro dalilai yana mujalla na da shafin dari uku da ɗaya fatul bari yana cewa al'aksar ala annaha kanat gazwatul khandaq sanata 50 wannan abu ya auku ne a shekara ta biyar a shekara ta biyar daga hijiran manzon Allah saboda haka sai ga sojoji nan mutum dubu goma duk wani jarumi da ake jin ya iya yaƙi inda balarabi ne to yana cikin waɗannan rundunonin an yi gangami ne da tunanin ba za a bar madina ba face annabi sallallahu alaihi wasallam an ga bayansa ko ba shi kaɗai ba sai an ga bayan musulunci gaba ɗayan shi don haka suka samu sati uku a garin madina sun samu kwanaki 21 ɗan ya kusan wata guda zaman da suka yi a garin madina wannan ya zo a cikin littafin alhawin kabir al-imamul mawardi ya ce ma a ƙorashin fi arba'ati alafin shawa wanda suka zo daga makka kaga kenan karkashin jagorancin abu sufyan bin harbin sojojinsu mutum dubu hudu daga cikin dubu hudu din nan salasu ne ati Amma mahaya doki mutum ɗari uku ne kaga akwai dawakai kenan mutum ɗari uku amma raƙuma fa sai da aka samu alfin wa kansu ce. mahaya kuma sai da aka samu mutum dubu da ɗari biyar ga dawakai ga raƙuma alihim abu sufyan bin harbi wannan shi ne rundunar da ya taho daga makka yana ƙarƙashin jagorancin abu sufyan wasu ta'adawul arab ba su kadai ba suka nemi sauran larabawa duk su taho فجاءهم الأحزاب من القبائل ألا استكملوا عشرة آلاف don haka kowace kabila ta ba da nata gudunmawa da soja da makami da kayan aiki aka haɗa sojoji dubu goma minhum gafafan wa yahuda bani khaybar sannan da suka taho madina suka samu haɗin kan yahudawan banu khaybar wa hasarun madina suka yi wa madina ƙawanya. ta duk inda ka dubi madina sojojin kafirai ne sun kewaye ta wa nabiyu wa ma'ahu min almuslimin ga annabi yana cikin garin madina ga shiga musulmai ko kasan nawa suke dukkan su gaba ɗaya ba su wuce dubu uku ba sojojin da suka zo sun kai dubu goma amma annabi da ke garin madina da shi da musulmai salasatu ala fi rajulin mutum dubu uku ne wanda shi ya nuna maka cewar wato in banda taimakon Allah ba yadda za a yi addinin musulunci ya ci gaba daga wannan lokaci wannan nasara ce ta Allah kawai wa dama salasatu asabi amma da ikon Allah rundunonin nan sun taho Madina ba su iya shigowa gari ba suna zagaye da garin Madina aka samu sati uku a wannan lokaci kafin ma su taho da labari ya iso wanda labari ya zo cikin littafan tarihi salman al-farisi ya ba da shawara bi hafril khandafi a tona babban rami a zagaye garin madina ya ba da wannan shawara kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi wannan shawara abinda zai gwada maka wahalar da sahabbai suka sha a rayuwa kenan me yawa labari kawai kake ji baka taba surantawa ba yanzu misali a ce garin nan mutanen garin nan mu tona rami mu zagaye garin nan ramin da za a tona kai ka sani ba wai rami bane kamar lambatu kawai babban rami ne wanda in mutum ya taho da doki ba zai iya tsallake shi ba wanda in mutum ya zo da raƙumi ba zai iya tsallake shi ba kaga rami ne kenan babba wanda ko da katafila za a yi babu shakka ba karamin aiki bane to amma sahabban manzon Allah wallahi sai da suka tona ramin nan suka zagaye garin madina ka iya tun ka yi tunani wannan wani irin rami ne kuma wallahi sai da suka tona wannan rami bisa umarnin Allah amila ma'ahum rasulullah kar ka dauka manzon Allah yana zaune a inuwa da shi ake tonawa ana ta tona wannan rami fa waqtala ila kulli asharati rijalin duk sahabbai mutum goma an ba su aiki an yi hafi min alkandaki arba'in zira'an sai sun tona zira'i arba'in na rami duk sahabban manzon Allah mutum goma suna da wannan aiki za su tona ramin da ya kai zira'i arba'in don haka aka kama aiki wanda zai nuna maka ƙarfin halin sahabban anai muhammad ƙarfin halinsu da imaninsu da yarda da maganar Allah da ta manzon Allah farabu min al-khandaqi ba'da sittati ayamin kwana shida kacal aka dauka amma an zagaye garin Madina da rani ni na tabbata ko ka tahila za a dauko a garin nan wallahi sai an yi kwana goma a ce za a zagaye garin nan da rani amma sahabban manzon Allah kwana shida kawai suka dauka Allah ya kara musu yarda saboda haka ja'alun nisa'a wasu biyana fil aqami manzon Allah yace duk inda mata suke da yara da yake kafirai sun zagaye garin Madina manzon Allah yace a tara mata da yara akan tsauni a tsakiyar garin Madina tsaunuka sai a je a sassa mata da yara wannan zaka gani a littafin tarihi daban-daban kamar misali a tarihin al-Imam Tabari akwai labarin Anas bin Malik da ya kawo kuma akwai labarin Albara'u bin Azib wanda shi ma ya samu hadisi wannan hadisin al-Imam Suyuti ya ce yana da kyau haka nan zaka ganshi a littafin Majma'u Zawaid yana mujallal na 6 shafin 131 al-Imam al-Haythami yana cewa labarai da aka samu game da sahabban Annabi Muhammad wajen tona rami wannan wannan rami shi ake kiransa al-Khandaq shi yasa wannan yaki ya samu suna kashe biyu ko dai a kira shi gazwatul ahzabi ko kuma a kira shi gazwatul khandaq don haka zaka gani a siyartu ibn hisham yana juzu na uku shafi na 214 haka nan malaman tafsiri daban-daban inda ya dauki wannan sura suratul ahzabi ka duba zaka ga sun kawo tarihin wannan rabi da annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbai suka tona yana tafsirin al razi yana tafsirin al alusi ruhun ma'ani yana tafsirai daban-daban in banda tafsirin Ibn kasir to wannan shi ake nufi da al-ahzab rundunoni da suka zo garin madina da nufin hallaka alai muhammad da musulmai gaba daya rundunoni da suka zo garin madina wanda su ake kira al babu shakka ba ƙaramin ni'ima ba ce ga annabi muhammad da musulmai a wannan lokaci to sai Allah ya yi wani kira me yace ya ayyuhallazina amanu zkuru ni'matallahi alaykum idh ja'atkum junudun fa arsalna alayhim idh ja'atkum منهم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا Allah madaukaki ya ce, Ya ayyuhan lazina amini ya kodana suka yi imani, ƙubkuru ni'imatallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah da ya yi gare ku, kasa wannan ba shakka babban ni'ima ce. Allah yana tunatar da sahaban anai Muhammad game da ni'ima da ya musu wace ni'ima sai Allah yake izja'atkum junudun a lokacin da rundunonin mayaka suka zo garin Madina fa sannan alaihim rihan sai muka turo musu wata guguwa wa junudan lamta tarawha da wasu sojoji waɗanda ku musulmai ba ku gansu ba wa kana Allah bima na basira kuma Allah ya kasance mai ganin abin da kuke aikatawa Allah yana ganin abin da ke faruwa ka suranta yadda wannan wato shiri da aka yi wa musulmai ka suranta irin wannan shiri anya a yi irin wannan shiri ga wani gari a ce ya tsira amma duk da haka da yake al'amarin musulunci al'amarin Allah ne Allah tabaraka wa ta'ala ya bada nashi taimako ya bada nashi taimako taimakon da ya bayar ya faɗa mana ya ce ya taimaka ma annabi da guguwa kuma ya taimaka ma annabi da wata rundunan da musulmai ba su gansu ba lam yara muslimuna wa hadhihi al allati lam yarawha wannan rundunar da musulmai ba su gansu ba ba karon farko da Allah ya taimaka wa musulmai da su ba kenan babu shakka Allah ya taimaka wa musulmai da wannan runduna rundunar da musulmi ba su gadi manna alaihim tun a yakin hunain Allah ya ba da irin wannan taimako ga musulmai wanda Allah madaukaki ya faɗa wa yawma hunainin is a'jabatkum kasaratukum falam tughni ankum shay'an wa baqat alaykum al-ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin thumma anzala Allahu sakinatahu على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها kaga a yakin Hunain ma Allah ya saukar da wannan rundunar da musulmai ba su gani ba wallahi sahabban annabi sun samu gatar Allah a tafi yaki idan an tafi yaki sai Allah ya turo wata rundunar da su sahabban annabi ba su magani sai Allah ya turo sojoji to wannan sojojin ko a yakin badar ma Allah ya turo su kaga ya turo a yakin hunai ya turo kuma a yakin badar wa zalika qawluhu lokacin da Allah yake cewa iz yuhi rabbuka ila al malaikati yanzu ne sai aka gaya mana wata runduna ce Allah yake taimakon musulmai da ita ashe rundunar mala'iku ne anan ne Allah ya bayyana sunan sunansu iz yuhi rabbuka ila almala'ikati anni ma'akum Allah ya ce wa mala'iku ina tare da ku saboda haka wannan yaki kuma za ku je za ku bada naku gudunmawa ni ma zan bada nawa ka duba inda Allah yake taimakon musulmai a yaki ya gaya wa mala'iku menene aikin mala'iku fasabbitul ladina amanu abinda nake so da ku ku ƙarfafa zuciyar mumini a yaƙi kada ya ji tsoro ya ruga ya gudu da ka mumini idan an tafi yaƙi bai tsoron kowa in ya tunkari mutum sai dai kashe shi amma zai juya ba saboda mala'ika yana ƙarfafa zuciyarsa sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine aikin mala'iku fasabbitul ladina amanu shi kuma Allah yake to ni kuma aikin da zan yi sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba ku mala'iku ku sa nutsuwa a zukatan sojojin musulmai da ƙarfin hali ni kuma zan jefa tsoro a zukatan sojojin kafirai in ji Allah shi aikin da Allah zai yi zai jefa tsoro a zuciyar kafirin soja saboda haka sai Allah yake fadribu fawqal anaki wadribu minhum kull banani wannan ya nuna cewar Allah ya taimaka masa habbai da sojoji sojojin da ba su ganin su wato su ne mala'iku هذه الجنود التي لم يروها هي Allah ya سوجوجيني ودن الله يتيمكا مصحبا النبي دسو kaga an ba wa sahabbai taimako a yakin hunain a yakin yakin al-ahzab shine wannan aya ita ce wannan aya da muke karantawa sannan kuma ga yakin bada, yaƙin farko da aka yi a tsakanin annabi da kafirai wannan ya nuna cewar Allah tabaraka wa ta'ala yana ba da taimakonsa ga musulmai idan an tafi yaƙi kai ne ba za ka gane ba amma akwai taimakon Allah to wani taimako Allah ya ba mu annabi Muhammad a lokacin da aka zo yaƙin al-ahzabu Allah madaukaki ya faɗa mana la yace ya ba da taimako da da guguwa ya ba da taimakon guguwa haka ne wannan guguwar da ya ba da taimakonta malamai sun yi sharhi a kanta kamar misali in ka dubi fathul bari akwai hadisin abdullahi bin abbas wanda ibn hajar ya kawo yake magana game da guguwa iri biyu ce guguwan da Allah yake taimaka ma annabawa da ita guguwa iri biyu ce rihul azabi wannan guguwa ta azaba ce annabi da kansa ya faɗa kuma hadisin muttafaqun alai wannan hadisin hadisin Abdullah ibn Abbas manzon Allah yake nusirtu bis saba wa uhlikat adun bid daburi wato guguwar iri biyu ce manzon Allah yake ni guguwar da Allah ya taimaka min da ita a lokacin da aka yakin eh, al-khandaq guguwar sunanta as-saba amma guguwar da Allah ya taimaka ma annabi salihu da ita game da adawa ai eh, samudawa annabi hudu adawa da wata guguwa Allah ya halaka su sai manzon Allah ya ce addabur sunanta addabur inda ka ji an ce an halaka wasu mutane da wata guguwa to wannan guguwar ba irin wacce Allah ya taimaka ma annabi da ita bane guguwar da Allah ya taimaka ma annabi Muhammad da ita manzon Allah ya ce sunanta as-saba wannan hadisin yana kitabul istisqa'i a sahihul bukhari babu qaulin nabiyyu nusirtu bis saba akwai hadisi akwai babi musamman na wannan hadisi shine hadisi na 988 kuma yana sahihu muslim kitabul istisqa babun fi saba wad daburi al-imam muslim yayi babi akan guguwa iri biyu ce guguwar azaba iri biyu ce da kai guguwar asfaba da aka taimaka wa manzon Allah da ita akwai guguwar addabur wacce aka ce makama annabi hudu da ita wanda shine hadisi na 900 don haka idan ka ji a duniya ana cewa akwai guguwa da ake kiranta tornado ko a ce maka hurricane ko a ce akwai typhoon ko a ce maka cyclone duk sunar guguwa ɗaya ce to ibnu hajar a cikin fathul bari mujallar nabi shafin 521 ya ce asaba ita guguwar da ake kira asaba wacce annabi ya ce Allah ya taimaka masa da ita mahabbuha min mashariqi shams tana kadowa ne daga gabas da gabas take kadowa wa bidhal dabur amma duk wata guguwa ta halaka zaka samu ba daga gabas take hitowa ba tana hitowa ne ta yamma wa hiya allati uhlikat biha qawmu adid saboda da irin wannan guguwa da kake ji tana ta'adi a ƙasashen amurka da sauransu wannan guguwar ita ce ake kira addabur ita ce wacce Allah ya hallaka adawa da ita wa dabura ashaddu min as-saba manzo Allah ya nuna mana cewa guguwar addabur wacce Allah ya hallaka adawa da ita wannan guguwar ta fi tsanani akan guguwar da Allah ya taimaka masa da ita annaha lam yakhruju minha illa qadarun yasir wa ma zalika ista'salatuhum ana cewa guguwar da Allah ya halaka adawa da ita guguwar kaɗan aka turo ba duka bane an buɗe kofar kaɗan ne amma duk da haka sai ta hallaka su shi har ma Allah yana tambaya yace fa hal tara lahum min baqiya shin ka ga ragowan adawa a duniya a yau kuma guguwar ba gaba ɗayan ta bane dan kaɗan aka buɗe wanda dalilin wannan guguwar su adawa Allah madaukake ya halaka su walamma alima rafata nabiku amma shi annabi Muhammad yanzu da aka samu rundunonin mayaka sun taho garin Madina an zo an zagaye Madina to da aka taho shi ku Allah ya san annabi Muhammad mutum ne mai tausayi da jin kai bi kaunihi manzon Allah bai san Allah ya halaka mutanansa Allah ya riga ya sani a an yuslimu saboda annabi yana fatar duk da je an samu kiyayya da adawa a tsakaninsa da mutanen Makka amma annabi yana fatar gaba Allah zai ba shi nasara su musulunta kuma babu shakka haka ɗin ne saboda yanzu kaga in ka tafi Makka ai babu kafiri sai dai tarihi to don haka sallatu alaihi musaba da Allah ya tashi turo guguwa sai Allah ya turo guguwar asaba ita ce mara barna sosai ba ta da barna mai yawa ba ta kai wancan guguwa da Allah yake hallaka kafirai da ita ba fakanat sababu rahilihim anil musulmin, ganin wannan guguwa kafirai suka gaba za su iya zama a garin madina ba suka tarwatse suka bar gari suka gudu lima a bi sababiha min shidda saboda zuwan guguwa rundunonin sun samu tsanani kwarai tunda sun kafa tantuna sun yi sansani a kewayen madina to ga guguwa tana ɗaga bukokinsu tana ta'adi ga dabbobinsu akwai alamar in ba su gudu ba ma za ta iya halaka su wa ma zalika falam tuhlik minhum ahadan duk da haka ita wannan guguwar ta tsoratar da su sun bar garin madina amma babu mutum ɗaya da guguwa ta halaka shi babu mutum ɗaya da ya mutu a dalilin wannan guguwa a silhum. Don haka wannan guguwar bata wato hallaka ainihin tafirai da suka zo garin Madina ba kaga dama Allah ya turo guguwan ne saboda ta tsoratar da kafirai su bar gari ba wai don ta hallaka su ba al'amari ya ƙare don haka kafirai sun gudu tun da kafirai sun gudu kaga yaki ya ƙare wannan abu ya auku a watan zulqaida a wannan shekara ta biyar wanda wannan shine eh, eh, labari wanda yake mafi inganci kamar yadda malaman hadisi suka tabbatar kuma zaka gani a ar-rahiqul maktum littafin tarihi na al-mubarak furi yana shafi na 277 to Allah yana tunatar da musulmai wannan ni'ima sai Allah ya sake bayanin ni'iman don ma su tuna da kyau yace me من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا ukun min fawqikum Allah yake ku tuna lokacin da kafirai suka zo ta saman ku ta saman Madina da kasan Madina ko ina ka duba kafirai ne ta saman Madina ana nufin min kibalin mashriqi wato ta gabas kenan gabas wa wa hum qabilun da suka zo ta gabacin Madina sune banu Asad banu Gafafan. da wanda ke jagorantar mayakan Malik bin Aufin Annabri, da kuma Uyaynah bin Hisn al-Fazari yana tare da sojoji dubu na Banu Tufan, sannan um, da kuma Tulayha bin Khuwailid al-Asadi wanda ya taho da sojoji mutum dubu da biyar. wannan ta gabacin Madina waɗannan kafirai sun tsare wurin akwai Huyayyu bin fi yahudi bani kuraiza sannan ga yahudawan bani kuraiza wanda su ma ta wannan gefen wato ta gabacin madina suka taru Allah madaukake ya ce wa min asfala minkum hakan nan ta kasa daga ta kasa da ku wato ta kasar madina idan aka ce kasar madina min qibalil maghrib ana nufin ta gefen yamma ta yammacin madina to ta yammacin madina ne qurayshawa suka zo idan aka ce qurayshawa ana nufin mutanen makka banu kinana wanda abu sufyan bin harbin shine jagora fi ƙorashin wa man tabi'ahu da duk wanda ke tare da shi to idan musulmai suka dubi gabas ba ka ganin komai sai duhun kafirai idan ka dubi yamma ba ka ganin komai sai duhun kafirai Da musulmai a tsakiya Allah yake gaya mana don ya gwada mana ikonsa saboda haka wato babu wanda yake Allah ƙarfin yaki shine Allah yake wa idh zagatil absaru a wannan lokaci idanu sun ketara falam tanzur illa aduwiha duk inda ido ya daga ba abin da yake gani sai makiyinsa duk inda musulmi ya daga idanunsa baya ganin komai sai sojan kafiri sojan kafirai wa balagatil qulubul hanajira Allah madaukake yake zukata sun iso makogwaro wato saboda kadawa kamar yadda ka san mutum in ya razana zuciyarsa na bugawa shi ne Allah yake da misalin bugawan zuciyan bugawan yayi tsanani bugawan yi tsanani kamar zuciya ta iso makoshi sai ka ɗauka zuciyar mutum ta zo wuya tsoron ya kai makura ne Allah yake wata zununa billahi zununa kuna ta zace zace game da Allah zato iri iri a daidai wannan lokaci zaton mutane ya bambanta game da Allah eh, musulmai da ke garin madina sun daga ido gabas kafirai ne yamma kafirai ne tofa akwai wanda ke tunanin anya kuwa muhammadu nan ba karya yake mana ba ke sa Allah ya ce tunanin ya bambanta game da Allah ta nuna billahi zununa kuna ta zace-zace game da Allah akwai wanda shi munafiki ne yana ganin annabi Muhammad ya jawo maganan Madina fitina saboda haka yanzu dai mutane za su mutu a dalilin manzon Allah amma su mu'minai fa duk da wannan yanayi da da ake ciki musulmi da yake da karfin imani idan ya daga ido ya ga kafirai shi ko farin ciki yake saboda yana ganin ga aljanna ta kusa domin babu shakka an samu sababin da zai rasa ransa ya tabbata in ya mutu a wannan halin ba ko masa aljanna ce ne Allah madaukaki ya ce hunalika tuliyal mu'minun a wannan lokaci aka jarabci mu'minai kaga yanda Allah madaukaki ya ce al mu'minun ya hada da ne Muhammad shi kansa jarabawan da Allah yayi jarabawa ce da ta shafi sahabbai kuma ta shafi annabi Muhammad wa zulzilu zilzalan shadida kuma an girgiza su girgizawa mai tsanani tun da kaga Allah da kansa ya ce girgizan da aka yi ma sahabbai girgizan mai tsanani ne babu shakka sahabbai sun samu jarabawa da wani bai samu irin ta ba wannan shaida ce ta Allah Allah ya ba masahaban annabi Muhammad shaida yace zulzilu zilzalan shadida an girgiza su girgizawan mai tsanani inda zalika iktubiyar muminun daidai wannan lokaci Allah ya kawo jarabawa ga masu imani wannan jarabawa ba ta tsaya ga sahabbai kaɗai ba sai da ta shafi shi kansa manzon Allah misalin da zai gwada maka cewa an girgiza su akwai na sayyidina Ali bin Abi Talib sayyidina Ali yace innan nabiya qala yawmal khandaqi a ranar da aka tona wannan rami wato lokacin da aka yi wannan yaki gazwatul ahzabi annabi yake addu'a makafiran yana cewa mala Allahu quburahum wa buyutahum annabi yana cewa ya Allah ka cika kaburburan kafiran nan da wuta ya Allah ka maƙare gidajensu da wuta kama shagaluna an salati alwusta kamar yanda suka hana mu sallar tsakiya wato sallar la'asar hatta gabata shamsu sai da rana ta buya wannan shi ya nuna maka an samu girgiza mai tsanani sallar la'asar ba a iya yin ta ba sai da rana ta buya a ce maka hatta manzon Allah shi kansa manzon Allah shi kansa bai samu damar sallar ba saboda haka ya sa manzon Allah yake wannan addu'a ga kafirai manzon Allah yana cewa ya Allah kama kare gidajen kafiran nan ya Allah kama kare kaburburan kafiran nan da wuta kamar yanda suka shagaltar da mu ba mu yi sallar tsakiya ba hatta gabata shamsu sai da rana ta buya wannan hadisin yana sahih bukhari sannan akwai lafazin da yazo a sahihu muslim eh, annabi yana cewa shagaluna an salati al-wusta salati al wato kafiran nan sun shagaltar da mu ba mu samu damar yin sallah ta tsakiya ba ita ce sallar la'asar sun masallaha bainal magaribi wal isha sidna ali ce sai annabi ya sallaci la'asar din a tsakanin magariba da isha'i ka san ko girgizan ta kai tsanani inda za a ce maka ba a yi sallah a kan lokaci ba a zamanin annabi muhammad ga annabin da sahabbai amma a tsaya a yi sallan ya gagara saboda fargaban da ake cike da tashin hankali kuma ba shi kadai ba akwai hadisin Abdullahi bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud ya tabbatar da haka yace habasan mushrikuna rasulullah anil asr kafirai sun tsare manzon Allah basu bashi damar yayi sallar la'asar ba hatta ihmarrati shamsu har sai da rana ta kai ga yin launin ja aw farrat ko ko ta koma launin yalo fa qala rasulullahi sai manzon Allah yake cewa shagaluna anis salatil wusta salatul asri waɗannan kafirai sun shagaltar da mu game da sallar tsakiya shagaluna an salatul wusta salatul asri mala Allahu ajwafahum wa quburahum nara ya Allah ka cika ya Allah ka makare ƙaburburansu, da kuma cikunansu maimakon gidajensu yanda ya tawo a hadisin sayyidina Ali bin Abi a hadisin Abdullahi bin Mas'ud manzon Allah ya ce ya Allah ka matsare cikunan kafirai da wuta Allah ka matsare kaburburan da wuta saboda me saboda sun hana mu yin sallar la'asar akan lokaci hadisin Abdullah bin Mas'ud yana ya inganta shi ba in ka dubi sahih bukhari babu man salla bin nas jama'atan ba'da zahabil waqti shine hadisi na 4100 da goma sha biyu. yana sahihu muslim hadisin 631 jabir shi ma ya ba da labarin waɗannan hadisai za ka gansu a littafin umdatul ahkam ya jera su jabir ibn abdullah ya ce sayyiduna umar ja a yawmal khandaqi ya taho inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba'da ma garabati shamsu a bayan rana ta buya faj'ala yasubu kufar ƙorashin. saboda ka sayi na umar yana ta zagin kafiran ƙurashawa ya ce ya rasulallah ma kitu usalli asura. ban koyi sallar la'asar ba hatta ka daki shamsu ta group a sai da rana ta kusa ɓuya ƙala na sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ma sallaituha na rantsa da Allah ni kaina ban sallace ta ba kaga annabi kenan shi da kansa ya shiga tashin hankali manzon Allah ya ce ni kaina ban sallace ta ba فقمنا إلى بطهان جابر يتسي مكتاشي فتوضأ لصلاة النبي الولاء وتوضأنا لها مكي الولاء فصلى العصر من ظن الله يسلى شل أثر بعدما ضربت الشمس أبايا رانا تاقويا ثم صلى بعدها المغرب sannan manzon Allah ya sallan magariba a bayan ya yi sallan la'asar wannan shi yasa malamai suke cewa a tartib jeranta tsakanin farillai dole ne saboda ka mutumin da bai sallar azahar ba da ya masallaci sai samu za a yi la'asar wannan la'asar ɗin tashi ba za ta inganta ba sai yayi azahar saboda ka ko dai ya kulla niyyar azahar ya bi liman yana la'asar idan an gama sannan yi la'asar wanda ya inganta babu shakka mai sallar azahar yana iya bin mai yin la'asar ah, da niyyar azahar haka nan mai la'asar ɗin yana iya bin mai azahar da niyyan la'asar wannan ba laifi ba ne dole ne sai ka jeranta a tsakanin waɗannan sallolin to kamar yadda zo a littafin tarihi na imamu kabari yana daga cikin littafan tarihi na farko kuma yana daga cikin muhimman littafan tarihi yana juz'i na biyu shafi na 236 hadisin amru bin Awufin al-muzani kuma yana ma kitabu dalailun nubuwa na al bai al don yana cikin dalilai da suke tabbatar da gaskiyar manzon Allah amru bin aufin al ya yace inda nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma khaffa al a lokacin da manzon Allah ya zana ramin da za a tona shi kaga annabi shi ya tsara wannan ramin yanda za a tona a zagaye garin madina da shi liyafaru ja'ala kullu asharatin eh, arba'ina zira'an duk mutum goma aka ce za su tona zira'i arba'in fa kharajat lahum safara bayda'a mudawwara ana cikin tonon shiga wani dutse fari wani falalin dutse fari ya bayyana kuma wannan dutsen mai karfin gaske amro bin aufin almuzani ya ce fa kasarar hadidana duka eh, wato alatun da muke amfani da su wajen tonon wannan ramin sai da suka kakkare saboda karfin wannan dutsen wato idan ma kana tonawa da diga ne to idan ka sari wannan dutsen digan naka zai kare wa shakkat alaina saboda ka wannan abu sai ya kuntata mana hankalinmu ya tashi fa kunna sai muka ce ya salman suna cikin rami a ƙasa suka ce musulmanul fariki irqa ila rasulillah ka haura saman wannan rami ka je ka samu annabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbirhu khabar hadhihi as-sakhra ka wa annabi labarin wannan dutse da muka taras gashi ya fashewa kuma yana karya makamanmu da muke amfani da su alatu da muke amfani da su wajen tonon wannan rami duk sun lalace fa akbara saboda haka sai eh, wato Salman al-Farisi ya haura ya fita daga wannan ramin ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah kaji kaji abinda masu tono suke kuka sai manzon Allah ya shigo fa akadha al-mi'wala min Salman manzon Allah ya karbi diga daga hannun Salman al-Farisi Annabi da kansa fa darabaha salasa darabati manzon Allah ya sara wannan dutsen sara uku sada'a fiha fi kulli darba sada'an idan annabi ya tsara wannan dutsen sau daya sai dutsen ya tsage in ya sake tsara sai dutsen ya kara tsagewa waka sarha hafi salisa da annabi ya tsara tsara na uku sai dutsen ya fashe gaba ɗayansa wa barakat ma'a kulli darba to abin mamaki a nan duk sa'ilin da annabi ya tsara wannan digan sai wani ƙyalli ya fito saboda ƙarfin wannan diga sai a ga wani ƙyalli mai tsanani a ba'ad ma bai na madina wannan ƙyallin saboda tsananin haskensa sai ya haska garin madina gaba ɗayansa wata wannan shi ya nuna da daddare suke wannan tonon ba ma da rana ba kaga kenan tono ne wanda an yi shi ba dare ba rana saboda ana kokarin ba da kariya ma gari kafin makiya su iso idan annabi ya sara wannan dutsen kyallin da yake fita yana haska garin madina gaba da ɗayansa wannan abu sai ba su mamaki saboda haka yasa al-imamul baihaqi ya saka wannan labarin a littafin dalailun nubuwa saboda dalilai da suke tabbatar da gaskiyar manzon Allah ya tattaro irin waɗannan dalilai ba shi kada ya rubuta littafin da la'ilin nubuwa ba akwai malamai da suka yi rubuta kamar akwai na abu nu'aim akwai nashi akwai duk littafin da kaji an ce da la'ilin nubuwa to littafi ne da aka tattaro mu'ujizar manzon Allah dalilai da suke tabbatar da annabi Muhammad annabin gaskiya ne to shi amru bin aufin al-muzali yace duk sa'ilin da manzon Allah ya sare wannan dutsen wannan kalli yana fita idan kallin ya fito ma'a kulli burqa takbira sai manzon Allah ya kabbara duk sa'ilin da ya sara wannan kyallin yana bayyana ko manzon Allah zai kabbara thumma akaza bi da Salman faraqiya bayan annabi ya sara sau uku dutse ya tarwace sai manzon Allah ya kama hannun Salman eh, ya dafa shi manzon Allah sai ya fita daga wannan rami to sai fasa'alahu salman salman yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala lil qawmi hal ra'aytum ma yaqulu salman sai mutanen da ke wannan rami suke cewa ah, ba kwa ganin salmanu yana magana da manzon Allah qalu na'am suka ce kware kuwa saboda haka suka ga su ma ya kamata su yi tambaya ga annabi Muhammad suka ce ya rasulullah bi abina anta wa ummina muna fansar iyayenmu uwayenmu da ubanninmu da kai kada ra'ayina ka tabribu mun ga kana saran wannan dutse fa yakhruju barqum sai mu ga wani kyalli ya fito walqiya kalmauji shi wannan walqiya yana fita kamar taguwa hasken wato idan hasken ya fito hasken tafiya yake nesa ba kyalli ba ne kawai da yake bacewa kyalli ne wanda in ya bayyana kuma sai ta tafiya fara'ina ka tukabbir sai muka ga kana yin kabbara duk sa'ilin da wannan kyalli ya bayyana la tara shay'an ghayra zalika mu muna gani kamar ba abin da kake gani amma kuma gashi kana kabbara faƙala sai annabi ya ce a ba a min albarkatil ula a lokacin da na sari wannan falali na dutse da wannan digan yayi kyalli nan na farko da na gani wannan ƙyallin da ya fita yana yin gabas yana yin gabas sai da ya haska kusurar haira wa mada'ina kisra gabas wannan ya yayi a saran farko kyallin yana tafiya gabas kuma in ka kalli kyallin ka ga hasken yana ta tafiya har ya bace maimakon kyalli yana tsayawa ne ga inda aka yi sara amma shi wannan kyallin in ya fito gabas yake yi yayi ta tafiya har sai ya bace shine sai manzo Allah ya ce to wannan kyallin sai da ya nuna min benaye na gidajen sarautan Farisa da yankin Alhaira wato yankin Hira wato wannan kyallin sai da ya nuna ma'anar Muhammad benaye na mulki ya nuna masa fadar mulkin farisa ta dalilin wannan kyalli sai da manzon Allah ya hanga tsara na farko kenan yace wa ka annaha aliyabul kilabi kuma na gani kamar yanda ka san kare ya bude hakora kaga zaka ga hakoran nashi manzon Allah yace haka naga waɗannan benaye na gidajen sarautan waɗannan nahiyoyi wa min as-saniya manzon Allah yace to sara ta biyu kuma al-qusur al min ardi rumi a lokacin da ya tsara na biyu ƙyallin da ya fito ba gabas yayi ba wannan kyallin sai yayi ta arewa kaga wannan shi ya nuna masa mu'jiza ce ga annabi Muhammad Ƙyalli na farko yayi gabas ya haska gabas kyalli na biyu sai ya haska arewa arewa kuwa ita ce nahiyar turai kaga kenan yankin rumawa shine manzon Allah ya ce to kyalli na biyun sai da ya nuna min gidajen sarauta na rumawa alkusur alhumru ana kiransu jajayen benaye kamar yadda ake kiran white house kamar gidan sarauta na amurka haka a wancan lokaci ake kira alkusur alhumru jajayen benaye wato shine gidajen sarauta na yankin rome ka annaha an yabul kilabi wa min salisa manzon Allah ya ce to na uku usura sana'a iko na Allah a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sara na uku kyallin kuma sai yayi kudu bai yi arewa ba kaga kyalli na farko yayi gabas na biyu yayi arewa kyalli na uku sai yayi kudu ya haska kudu to wannan kyallin sai da ya nuna min eh, wato birnin sana'a na yankin yaman mazan Allah ya ce to wa akhbarani jibrilu alaihi salam mala'ika jibrilu ya bani labari anna ummati bahiratun alaiha bayan na gama tsara guda uku nan, in nai tsara na farko kyallin sai ya haska min gabas nai na biyu ya haska arewa nai na uku ya haska kudu sai mala'ika jibril ya ce to kaga benayen sarauta na gabas da arewa da kudu yace na gani sai mala'ika jibril ya ce to kai wannan benayen da kake gani wato gidaje ne na sarautar masu mulki kuma albishirinka al'ummar ta gaba ɗaya za ta mallake su anna ummati zahiratun alaiha malaika jibril ya ce albishirinka al'ummar ta za ta yi nasara a kan daular farisa da daular rum da daular da take yankin yaman to manzon Allah yana faɗin haka musulmi na sai musulmai suna majuna albishir kai albishir alhamdulillah Ka ga ga kafirai sun ya sun zagaye garin Madina amma annabi yana musu albishir wasu dauloli da karfin su ya fi ma karfin larabawan da suka zo Madina da nufin za su halaka annabi da sahabbansa da ka sai sahabbai suna albishir suna cewa alhamdulillahi da sidiqin godiya ta tabbata ga Allah game da wannan alkawari na gaskiya wa adana nasra ba'da al-hafri Allah ya mana alkawari za mu yi nasara bayan wannan tono da muke yi to amma munafikai kasan suna tare da manzon Allah sai munafikai suke cewa Allah ta jauna ba ku mamakin waɗannan mutane an ku suna da hankali kamar tababbu ya idu batil muhammad yana muku alkawarin ƙarya in ji munafikai wa yukhbirukum annahu yubsiru eh, man yasriba usura haira hayra har ya gaya muku cewa kuna tonon rami a nan amma shi ya hangi gidan sarauta da yake gabas da gidan sarautar da ke arewa da na kudu wa ha tuftahu lakum har ma yana gaya muku cewa za a ba nasara wa antum inna ma tahziruna al-khandaqa min al-farqi to abin da muke tambaya shine me yasa kuke tonan yanzu ku daina mana tunda an muku alƙawarin za ku yi nasarar waɗancan manyan dauloli ku daina tonon ai tsoro ya sa kuke tono a yanzu kaga ha ta shigo munafiki yana neman ya sanya shakka game da maganar manzon Allah la tastati'una an tabruzu lil itali kuna cewa za ku samu nasarar daular farisa daular rum da daular yaman alhali ɗayanku bai iya tafiya bayan ba haya saboda tsoro kada sojoji su tsallako su samu nasara a kan musulmai da shi ne Allah maɗaukaki ya saukar da wannan aya gaba na ya ce wa in yaqulu al-munafiquna wal ladhina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura wa in yaqulu al-munafiqun Allah ya ce a lokacin da munafikai suke magana suna ta korafi wallazi na fi qulubihim maradun da waɗanda a cikin zukatansu akwai ciwo don in ba akwai cuta a zuciyar mutum ba baya da za a yi shakkan maganar manzon Allah ce sa Allah ya ce da munafikai da waɗanda kuma waɗanda cikin zukatansu akwai cuta kamar wato ƙarfafawa ne game da siffa ta munafinci ɗin suna cewa ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa gurura babu wani alkawarin da Allah ya mana da shi da manzo face rudu wato Allah da manzo sun rude mu haka suke cewa a daidai wannan lokaci munafikai suna faɗin haka me Allah dauka ya ce a gaba wa in qala dha'ifatun minhum ya ahla yasrib la maqama lakum farji'u ويستعمل فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدون إلا فرارا وإذ قالت طائفة منهم أنا مغنى أكم منافقين shi yasa yake wa idh yaqulu wal ladina fi qulubihim maradun ga abin da munafikai suke faɗa to daga cikin munafikan shi yasa Allah ce wa idh qalat qa'ifatun minhum wata jama'a daga cikin munafikai din sai suke cewa ya ahala yasriba ya ku mutanen birnin yasriba kaga saboda karfin munafinci an daina kiran garin ma Madina saboda a ɓata ran manzon Allah saboda a lokacin da annabi ya dawo madina ya hana a kira madina da sunan yasriba manzon Allah ya ce ta zama madinatu rasulillah madina birnin manzon Allah ba a daina kiran madina da suna yasrib to amma don su ɓata ran annabi sai munafika suna cewa ya ku mutanen yasrib la muqama lakum babu tsayuwa gare ku ba za ku yi tinkarin waɗannan kafiran ba farji'u ku koma kawai ku jira sakamako wato kowa ya shiga gida ya jira kawai abin da Allah zai hukunta mishi munafikai suke gaya wa musulmai suna cewa fitowa da kuka yi domin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sun taho bakin ramuka ba wai an tona rami sai aka koma gidaje aka buye bane da aka tona ramuka, sai manzon Allah ya sa sahabbai suka zagaye suna suna daidai gefen ramin kaga kenan idan mutum da doki zai kokarin tsallakowa yana tsallakowa buge shi za a yi da shi ne munafukai suke cewa ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ku mutanen madina ku koma gidaje ku daina wannan tsayuwa ta ku ba ta da nasara saboda ba za ku iya tinkarin makiya ba duk sa'ilin da ka daga ido ka hangi kafirai yawansu ya sa wato yankin gaba ɗaya ya yi duhu to idan mutum ba imani ne da shi ba babu shakka zai tunanin za a yi nasara akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa Alaihi wa sallam ne, Allah ya yake wa azinu fariƙun minhum wani sashi kuma daga cikin munafikan suna neman izinin annabi sallallahu alaihi wa sallam an ce su ne banu harisa banu harisa suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wa sallam yaquluna suna cewa inna na aura. ya rasulallah gidajenmu mun bar su a bubbuɗe kuma gidajenmu na ta bayan gari saboda ka muna tsoron ɓarayi za su shiga a ba mu dama mu je mu kukulla gidajenmu kaji munafike ke neman uzuri ya bar gidansa a buɗe bari ya je ya kulla ƙofa Allah ya ce wa mahiya bi auratin kuma ƙarya ne gidan ba a buɗe aka bar su ba in na illa firara ba abinda suke nufi face su gudu wato suna neman hanyar da za su gudu ne su bar gari don haka inda duk mutum ya samu wata yar dama sai ya sulale ya bar garin madina ya koma gefen kafiran ko kuma ma ya kokarin gudu gaba ɗaya bar garin saboda gani yake tabbas ba za a yi nasara ba me Allah madaukaki yace ce walau dukhilat alayhim min aqfariha thumma su'ilun fi samata tawha wa ma talabbu biha illa yasira walau dukhilat alayhim min aqfariha su waɗannan munafikai da suke kawo uzuri suna cewa sun bar gidajen a bubbuɗe a ba su dama su koma gidaje su kokkulle duk wani munafiki da kaga yana bada uzuri yana son ya gudu law dukhilat alaihim min aqfariha da za a shigo musu garin Madina ta sassan Madina idan aka ce aqfariha ana nufin jawanibiha da za a shigo da za a samu wasu kafirai da za su iya tsallake ramukan nan su fado garin Madina su haɗu da munafiki ka yadda ka yi ridda ko in killa kanka zai ce na bar musulunci in ji Allah tabaraka wa ta'ala da za a samu kafiran nan su ƙetara su shigo madina sun masu ilul fitna alfitna ita ce ridda don ridda fitina ce saboda haka inda kafirai za su zo su ƙetaro su samu kama munafiki sai a ce masa ka yadda za ka yi ridda Allah ya ce la'atau da sun yi riddan shi ne Allah ya ce wa ma zubi ha illa tsira, ko ba za su jira ba za su ɗan ji daɗi saboda sun yi riddan ba face lokaci kaɗan domin ko Allah zai karbi rayukansu wa ma a aqamu bil madinati ba'da in kufri illa yi hatta yuhlaku abinda Allah yake cewa duk wani munafiki da ya iya barin garin Madina a daidai wannan lokaci da aka zagaye garin Madina idan munafiki ya bar garin da nufin ya tsira to Allah madaukaki yayi alƙawarin zai halaka shi kaga kenan fitan munafiki daga garin Madina ma bala'i don haka ya zauna a garin Madina tare da manzon Allah shine sauki gare shi amma idan ya bar garin Madina to Allah madaukaki yace Allah ba zai kyale shi ba face dan lokaci kadan Allah zai halaka shi saboda ka duk wanda ya bar gari a daidai wannan gaba halaka ta same shi ya Allah madaukaki yace ce wa kanu ahadullah min qabl la ladbar wa kana masuna kanu kuma hakika sun kasance da sun yi ma Allah alkawari la yuwalluna al ba za su juya baya su guji kafiri ba wa kana ahdullahi Bula kuma alƙawarin Allah abin tambaya waɗannan da suke neman gudu su ne kuma Allah yake ba da labarin sai ce kaga mutanen da da sun taɓa yin alƙawari da annabi Muhammad kanu qad gabu an waqa'ati badr lokacin da annabi ya taho za a yakin badar ba sa nan wara'au ma ata Allahu ahla badr min al-karama wal fadila bayan an gama yakin badar sai waɗannan kabilu waɗannan ƙabilun da suke neman uzuri don su gudu Allah yake ba da labarinsu bayan an gama yakin badar ba su samu daman zuwa yakin badar ba da suka ga irin karamar da Allah ya ba masahabbai a dalilin yakin badar tunda Allah ya ba da dama duk inda ka halarci yakin badar duk abin da ka ga dama ka yi Allah ya gafarta maka to da suka ga irin wannan falala sai suka ce la'in ashhadana Allahu lan. lanuqatilanna idan Allah ya nuna mana wani yaƙi a gaba to lalle Allah za mu yaki za mu gwabza yaki ba za mu juya makafirai baya ba to cikin ikon Allah sai ga wannan yakin alhandaf ya zo Yaƙin alhandaf ya taho sai ga shi sun zo ga manzo Allah suna neman eh, hanyar ma da za su gudu ya rasulallah mun bar gidajenmu kofofin na buɗe ka ba mu dama mu je mu kukkulle Allah ya ce gudu suke neman su yi kaga wanda ya ma Allah alƙawari ba zai gudu ba shine a yanzu da yakin ya taho kuma yake neman hanyar gudu Allah ya ce yan yake kullan yanfa'akumul firar wallahi yanfa'akumul فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل لن ينفعكم الفرار كغير مسو gudu ba zai amfane ku ba in farartun min al in kun guji mutuwa duk wanda ya guji mutuwa yayi aikin banza awil qatl ko kun guji kisa ka guji mutuwa ko ka guji kisa Allah ya ce wannan gudun ba zai amfane ka ba wa idza la tumatta'una illa qalila in ma har kun dan samu jin dadi ne to kadan ne dan kuwa mutuwa za ta dawo saboda kai sa gudun yake ba shi da ma'ana gudun mutuwa ba shi da wata ma'ana idan dai mutuwar ta zo babu makawa to ba daidai ba ne mutum musulmi ya guje ta abinda ake so da kai shine ka tari mutuwa saboda rahama ce ga mumini Allah ka sa mutuwa ta zama rahama gare mu don haka Allah madaukaki ya ce gudun mutuwa ba shi da wani amfani wannan shi ya karfafa rayuwar sahabban annabi Muhammad babu shakka wannan shi ya karfafa rayuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin ubadatu bin samiti wannan hadisin ubadatu yake cewa ausana rasulullahi bi sab'i filalin manzon Allah ya mana wasiyar abubuwa guda bakwai wato annabi yakan yi masahabbai wasiya wannan lokaci annabi ya musu wasiya da abubuwa guda bakwai qala sai annabi ya ce la tushriku billahi shay'an kar ku yadda ku yi shirka da Allah wa in qutitum ko da za a daddatsa ku a daddatsa jikinka a yi gunduwa gunduwa da namanka kar ka da kai shirka aw hurritum ko da za a babbake ku aw sullitum ko da za a rataye ku ko da za a rataye ka ko da za a babbaka ka da wuta ko da za a sassara ka gunduwa gunduwa karfe da kai shirka da Allah wannan wasiya ce ta manzon Allah babu shakka ana cewa larura tana halarta mutum ya furta kalmar shahada amma rashin furta wanshi shi yafi dacewa ka yadda ka rasa ranka ka mutu da tauhidi yafi a larura ka furta kalmar shirka ko kalmar kafirci dan ka tsayar da mutum ka tsayar da rayuwarka duk da cewa Allah ya halatta amma wannan wasiya ce annabi ya masahabban annabi sallallahu alaihi wasallam na biyu wala tatruku salata muta'ammidin kar ku yadda ku ba sallah da gangan sallar farilla har lokacin ta ya wuce ba ku yi ba faman tarakaha muta'ammidan wanda ya bar sallah da gangan faqad kharaja min al-millati ya bar tafarkin manzon Allah wanda ya bar sallah har lokacin ta ya fita da gangan bai yi ta ba yayi ban kwana da tafarkin manzon Allah wala tatrukul ma'asiyata wala tarkabul manzon Allah ya ce karku yadda ku dinga aikata sako rukubul ma'asiya shine mutum ya aikata sako da gangan da gangan ba wai akan kuskure ba fa innaha sakatullah manzo Allah yake saboda ko fushin Allah ne wala taqrabul khamra kar ku yadda ku kusanci giya fa innahu ra'sul khataya ha. saboda giya ita ce saman zunubi gaba daya wato babu wani zunubi da yake sama da giya saboda in mutum ya sha giya yana aikata laifin da uh, wato ba zai yi shi ba inda yana da hankali wala tafirru min al annabi ya ce masahabbai kar ku guji mutuwa awul qatl ko kisa wa in kuntum fihi kuma koda kuna cikin sa wala ta'si walidayka karka saba ma iyayenka karka yadda ka kuntata ma iyayenka wa in amaraka an takhruja min ad-dunya kulliha inda iyayenka za su nemi su raba ka da duniyar gaba daya fakhruj manzon Allah ce ka yadda ka rabu da duniyar akan ka rabu da yardan iyayenka wala ka an ahlika manzo Allah yace karka aje sanda ga iyalinka wato yana da kyau zama ko da yaushe akwai dorina a rataye ba wai duka zaka ringa yi da dorinan ba amma ajiyan dorinan tarbiya ne yaro ya daga idon sa ya kalli dorina ya san ba zaka dake shi ba ko baka taba dukansa ba amma kallon dorinan zai sa ya shiga hankalinsa wa amsifhum min ka sai manzo Allah ya ce ka zama mai adalci ga iyalanka wato ka fi kyautata ma iyalanka fiye da kyautatawa da kake maranka to wannan hadisin yana da'ifu targhib hadisin 300 akwai malaman da suke raunana shi saboda wasu kalmomi da suka zo a cikin hadisin amma babu shakka hadisin ya zo muktasaran ta riwayar Abu Darda yana sahihu Ibn Majah hadisi na 3275 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك